يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا جميعا من النار بيانك إنما نسلم المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا قوم الشاترة ga watan goma watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan yayi daidai da goma sha biyar ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun kan giligoli shekarun yan albashi to ikhtilafu ulama'u malamai sun yi sabani wani ya ce mun ashirin wani ya ce mun shatara ko ya dai yau muna shatara ko ashirin yayi aljamu aula min al-ihmali ihmalu dalilain aula min ihimali a ahadihima na biyu muna kara godiya wa Allah da ya kawo mu wannan lokaci tsakanin magariba da isha'i a ranar juma'a a wannan masallaci masjidul rahma inda muke karatu cikin littafin aljami'u sahih musnad min ahadith rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala wanda kan malamin al-hakim abu abdullah ne babu waqtul asr babi da zai yi bayani akan lokacin sallar la'asar ban yi kalin bayani ba ya halatta hada tsakanin sallar juma'a da sallar da sallar azhar a da sallar la'asar tsakanin juma'a da sallar la'asar akwai malamin da suka ki amma dai duka yan uwana abin da ake so shine tausaya mutane in akwai buƙatar yin haka in aka yi haka ba a yi laifi ba ba a yi laifi ba ba a yi laifi ba wallahu ta'ala a'lam wa qala abu usama عن هشام في قعر حجرتها أبو أسامة شين أنس ابن عياض يتي عن هشام دق هشام ابن عروة ابن عوام في من قعر حجرتها أتكن أكر daga cikin malamai suka ce wannan zancen ba ne ba gurbin wannan zance ya fi kamata a ce ya dawo bayan hadisin da za mu karanta yanzu kamar yadda muka saba ji muka saba karantawa ɗabi'ar Imam Bukhari idan yana so ya yayi ƙari akan wata riwaya ya ƙara fito da wata gabar da babu ita a cikin wannan lafazin Imam Bukhari yana kawowa ne bayan ya ambaci gundarin hadisi amma abin da yake ƙari zaka yi shi ka fara ambata sa'annan ka ambaci ne gundarin abin wannan akwai ne akwai bai a ciki shi yasa daga cikin malamai masu sharhi suke cewa gurbin wannan gabar ya kamata a ce ya zamto bayan eh, ruwayan hadisin da zamu ji daga malamin sa Ibrahim ibn Munzir saboda haka bari mu ji isnadin sai ko mu kara da wannan bayani قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال عن هشام قال عن ابيه قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها إبراهيم ابن المنذر دق عنس ابن عياض أبو أسامة دق هشام ابن عروة دق عروة ابن الزبير بن العوام أن عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن يصلي العصر yana sallatar sallar la'asar wa shamsu lam takhruj min hujratiha a lokacin rana ba ta fita daga ɗakinta ba me ake nufi da wannan zance ku biyo ni a hankali don ku fahimta don na san da yawa daga cikin ku mutanen birni ne ba san yaya lissafin zaman karkara yake ba zaman da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi a zamaninsa zama ne da yi kama da zamar mutanen karkara ba zama ne na birnin taka irin birnaye birane namu yanzu ba duka ɗakunan su ciyayi ne ɗakunan su da yawa bukkoki ne akwai 'yan masu gine-gine kaɗan amma ba su ne suka fi yawa ba 'yan uwana kuma galibi abin da aka yi na libin ɗakin ba wai wani abu ne wanda yake iya hana rana ta leko ba saboda babu wadatar ciyawa a lokacin nan ciyawa ciyayi da ake rufe bunu da ake rufe ɗakin nan shi karan kansa babu wadatar sa ba ganin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi a lokacin da manzon Allah ya fara gina shi rabi kadai aka iya rufewa daga baya ne aka iya ƙara salifa sauran saboda haka na aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatar sallar la'asar a lokacin da rana wato ba sai ta sunkuya gaba ɗaya ba a'a kana sama saman da daga ɗakin mu ma muna iya hangowa ne hasken ta ta sama ba ta sunkuya da sai dai mu ganta ta bakin ƙofa ko mun leƙo ba tana hasko mana tsakar ɗaki kun fahimce ni tana hasko tsakar ɗaki amma ba ta ƙofa ko ta ba ta rufin sama tana iya harko mana hasko mana tsakar ɗaki to a irin wannan lokaci A anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallatar sallallahu alaihi wannan ke gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallatar sallar la'asar a farkon lokacin ta saboda haka kala abu usama abu usama anas ibn iyab wanda yana daga cikin marawaita wannan hadisi yace an hisham a wata ruwaya da ba wannan ba yace ya ji daga Hisham daga kuma babansa Urwa ibnu ibnu Zubair min qa'ri hujratiha hasken na wato hasko tsakiyar tsakinta. ma'ana ba ma ta karkace yanda yan tana hango tana tana hasko jewa bane ba a ta kan hasko tsakiyar tsakin sun da kusan eh, in mutum zai sallaci sallar la'asar a farkon lokacinta to insha Allah za ga a lokacin rana tana tsaye sosai na'am ta wuce daga inda take a lokacin sallar azhar ta fara tafiya yamma sosai amma dai a lokacin bayda'u hayyatun murtafi'atun naqiya tana nan fara fat tana sama sosai wato nan fatsa-fatsa da ya fara wato shiga jikinta ba sannan tana nan ya ta kalau ba ta fara mutuwa ba kun fahimce قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني أبو الرجاء في مال الإمام البخاري قال حدثنا ليث ليث ابن سعد الفهمي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن النبي عن عائشة دقى عائشة الصديقة بنت الصديقة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر يا صلى العصر والشمس في حجرتها rana tana cikin ɗakin na Aisha ma'ana ba cikin ɗakin ta ake nihi ba ana nufin cewa tana haskowa tsakar ɗakin ta lam yadhhar al-fay'u min ha ma'ana fatsafatsen ranar be fita hasken ranar bai fita daga ɗakin ta ba hasken ranar bai fita daga ɗakin ta ba hadisi na gaba قال حدثنا أبو النعيم قال أخبرنا ابن عيينة قال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال أخبرنا ابن عيينة ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallatar sallar la'asar wa shamsu tali'atun fi hujrati rana dai tana nan tana kan ɗaki na lam yazhar al-fay'u har yanzu bata fara fatsa-fatsin da zata fara fitar da ƴaƴan rana ba kun san lokacin da rana ta tana fitowa da fatsa-fatsi sai ta fara washewa tana washewa tana ƙara tafiya tana ƙara washewa to lokacin ta fito ina akwai irin ƴaƴan rana waɗanda suke biyo ta wanda za ku dinga hango hangen su idan kuna kun zuba ido kuna kallon rana haka nan lokacin ta fara tafiya za ta ta tunkuya za ta faɗi tana fitar da irin wannan ne ƴaƴan ranan na nashi suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci la'asar lokacin da waɗannan ƴaƴan rana ba su fara hutawa ba tukuna قال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر أو روايوي وأن الماجران زهري وأن با سفيان بن عيينة با دومن أولا إسناد الماجران زهري شين سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي مالك ابن أنس ابن مالك الأصبري إمام دار الهجرة شما طالب إمام الزهري to a ruwaya da ya rawaito a wani guri ruwayar imam malik tana nan zuwa gaba imam bukhari zai kawo mana ita wa yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari shi ma al-majrin sani da shu'aib shine shu'aib ibn abi hamza da ibn abi hafsa dukan su da suka rawaito wannan hadisi sai suka ce maimakon su ce wa shamsu tali'atun fi hujratin sai suka ce wa shamsu qabla an tabhara gabanin rana ta ne ta ta bayyana ai to shamsu qabla an tamid gabanin ta ne ta karkace ta sunfiya kasa duk dai abu ɗaya take take isarwa illa yaka sun yi ta amfani da lafuza daban-daban ne kowa da irin yanda ya isar da wannan sako wayan wannan tambaye kuma me yasa Imam Bukhari tun da yake mana bayani ne akan lokacin sallar alaihi wasallam hutar da mu da hadisi mai sauki ba da wannan hadisi mai kwatance wanda sai mun tsaya mun yi tsam da ranmu mun tara hankalinmu guri guda gabanin mu iya gane me yake nihi ba ba akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin sallar azhar lokacin da rana ta ne ta kauce daga me daga tsakiya ko har zuwa lokacin da inuwa za ta kai kimanin tsawon mutum bayan an kawar da zillu zawal sannan kuma lokacin sallar la'asar yana farawa ne daga lokacin da rana ta kai dai inuwar mutum inuwar mutum ta kai daidai tsawonsa har lokacin da za ta kai ninke sa sau biyu lokacin muktada sallar la'asar ne wannan kuma hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kwatanta wa mutane haka inda imamu bukari ya kawo mana wannan ruwaya ba ya hutar da mu ba ai ba da ba za mu sha wahala wajen wannan kwatance kwatancen ba tambaya me yasa imamu bukari bai kawo mana wannan hadisin ba babu shi a nan gurin babu shi a gaba babu shi a nan bukari ma baki daya duk da yake cewa kuma hadisin ya inganta amsa ita ce wannan hadisin bai cika sharaɗin imamul bukhari ba da cika sharadin Imam Bukhari ba kun san Imam Bukhari ba wai kowane hadisi ne dan ya inganta yake kawo shi a littafin sa ba shi ko a cikin ingantattun ma sai da ya zaɓi gwaraza sa'annan ya tattara a cikin ne a cikin littafin sa ai za a iya cewa dukan mu lafiya kalau muke amma ko a cikin masu lafiya akwai waɗanda suke ne masu cikakkiyar lafiya ko yanzu musamman irin yanayi na yau wanda ke fama da ɗan ƙaramin zazzaɓi mai lafiya ne wanda ke kamar dan ciwon kai mai lafiya ne mai diabetes ma an bai tashi ba mai lafiya ne mai ciwon haji ya ah, hawan jini ma an bai tashi ba mai lafiya ne bayan kuma dukan su hakikanin su ne marasa lafiya ne amma dai masu lafiya ne a jumlace amma kuma idan ana neman wanda yake shi cikin lafiya shine wanda ba shi da komai baya jin komai baya dauke da kowace cuta Imam Bukhari irin waɗannan gwarazan hadisi ya zaba waɗanne ƙa'idoji ya biya zaɓa wannan wani abu ne wanda malamai ke ambatawa ilin musulawar hadis shin imam bukari shi ya faɗi cewa ga sharaɗinsa ga sharaɗinsa amsa shi ce a'a kawai dai tsabar bin diddigi ne da gano salo da tsarin imam bukari ya sa malamai suka ce ga abin da imam bukari ya tsara a matsayin sharaɗinsa ga abin da ya tsara a matsayin a matsayin sharaɗinsa wani lokaci ba kwa cewa idan aka kawo hadisi sai a ce wannan hadisin yana kan sharaɗin bukari ko a ce yana kan sharaɗin muslim ba a faɗa ko su abin da ake nufi abin da ake nufi cewa shi wannan hadisin da aka abu da isnadin da aka rawaici wannan hadisin kwatakon ɗinsa akwai irin wannan isnadin a cikin bukari in aka ce ala shartul bukari da muslim akwai irin wannan isnadin a bukari akwai shi a muslim in shartul bukari ne kadai akwai shi a bukari amma babu shi a ne a muslim مثالي حديث فرقنا إمام البخاري جير ويتا قال حدثنا الحبيب قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ألقمة بن وقاص قال سمعت عمر على المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى malamin imam bukhari shine humaidi malamin humaidi sufyan ibn uyayna malamin sa yahya ibn sa'id al-ansari malamin sa muhammad ibn ibrahim malamin sa alqama malamin sa sayyidina umar to idan aka samu wani hadisi wanda shi ma wanda ya karbi wannan hadisin shine humaidi misali ko a ce akwai wanda ya karɓi wannan hadisin shine sufyan kuma shi wannan hadisin ma dai ya karɓe shi ne a gurin Yahya ibn Yahya Sa'id al-Ansari kuma shi ma Yahya da ya wannan hadisin ne a gurin malamin sa wa Muhammad bin Ibrahim kuma shi ma Muhammad bin Ibrahim ya karba ne a gurin malamin sa shi ma Alkama ya gaji ya ji da gurin Sayyidina Umar ne amma kuma wani hadisi na daban ya rawaita ba hadisin innamal a'malu bin niyyat ba to wannan hadisin koda yana wajen Bukhari sai a ce yana sharadin Bukhari kun gane karatun in ba ku gane ba Allah ya bani lada yan uwana saboda haka abin da yasa Imam Bukhari bai kawo wancan hadisi ba banda ya fito da mu ko saboda shi wancan hadisin bai cika sharɗin sa bane ba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana akan lokacin sallar asar yace idan inuwar mutum ta kai kwatankwacin tsawonsa lokacin sallar la'asar ya shiga hadisin ingantacce ne amma baya sharɗin imam bukari mu ci gaba قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف قال عن سيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر الإشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة وانا حديث ما لم الإمام البخاري محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله حين عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عوف قال عن سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي يكيني لبابانا حين سلامة سنشقا ni da babana mun je gurin abu barzakal aslami sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna nabla ibn ubaid al-aslami nabla ibn ubaid al-aslami in ba kuma ta ba a karatun satin da ya gabata mun faɗi sunan wannan sahabi abu barzakal aslami nabla ibn ubaid al-aslami فقال له أبي سيبا بنا تنبيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة إنا سوك فأمن لوكتي عند منزون الله صلى الله عليه وسلم يكي صلاتر صلول فرلا ننقدا بير تند الله سبحانه وتعالى ياتي إن الصلاة كانت على المؤمنين kitaban makuta sallah Allah ya rubuta ta a wani lokaci wanda yake aka iyakance shi cewa a cikin wannan lokaci ne ake so a sallaci sallah kaza da sallah kaza azhar tana da lokacinta la'asar tana da lokacinta magriba tana da lokacinta dan ta kawai wanda zai iya sallatar kowace sallah a kowane lokaci shine wanda ya manta bai yi sallah ba ko kuma wanda ya yi barci har lokacin sallah ya wuce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nasiya ko man na'a an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata la ذكرها فإنه لوقتها la لوقتها wanda ya manta ko yayi barci bai wata sallah ba in ya farka ko in ya tuna to ya sallace ta a wannan lokacin wannan lokacin shine lokacin lokacinta wannan kaga bonus aka bashi amma wanda ya ganganta ba ya ƙi yin sallah akan lokacinta wani sai ce to sai rama da kace ya rama da wani dalili da wani dalili babu dalili a hadisance cewa ana rama sallah in an barta da gangan ko da hadisin da muka karanta satukan da suka gabata sun gabanin mutu hutun sallah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama sallar azhar da la'asar da magriba da isha'i lokacin da aka zo yaƙin ghazwatul ahzab ai manzo Allah ya ce ne ya manta ne an shagaltar da shi ne ba da gangan da ganganci manzon Allah ya bar waɗannan sallolin ba tunda Allah ya sanya wa kowace sallah tana da lokacinta idan kai wasa lokacin sallar ya kubce maka to shikenan wannan sallar ma ta kubce maka ka shiga cikin tarihin salati والله تعالى أعلم فقالت كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى من الله صلى الله عليه وسلم ينا صلاتر الحجيرة sallar da ake yi lokacin da rana ta yi zafi sosai allati tad'unaha to kaga mu duk waɗannan sunayen ba ma kiransa da ita ba ma ce mata alhajira ba ma kiranta da ne da ula ka tambaya shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nada ma waɗannan salloli waɗannan sunayen ko ma dai yaya ne an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiransu da wasu sunayen da ba waɗannan ba domin ka san akwai irin wannan abun a cikin musulunci za ka samu wasu abubuwan daga baya sun shahara mutane ma sun ɗauka cewa kamar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi haka lamarin yake bayan kuma wato daga baya ne abun ya shahara kamar haka yanzu misali sunayen surorin alkur'ani cewa suran farko al-fatiha sura ta biyu baƙara sura ta uku ali imrana ta hudu nisa'i ta biyar ma'ida ta shida an'ami ta bakwai a arafi ta takwas amfani, ta tara sauba har zuwa mai sura ta ɗari da goma sha hudu waɗannan sunayen alƙumin Allah ne na suna na'am cikinsu akwai waɗanda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wasu sunaye waɗanda suka yi daidai da sunayen da ake kiran su yanzu kamar su baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira da sunan haka kamar wasu sunaye kamar wasu sajda sajda sajda to amma galibi abin da ke faruwa shine waɗannan sunayen surori wato malamai sun dubi zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da in yana so ya yi nuni zuwa ga wani Wasu wasalin ayoyi da aka tara su guri guda sun yi nuni da fitaccen wani abun da ke cikin ne cikin wannan sura ko ce suran da ake cikin tafiya bikru bani isra'ila suran da a cikin ta akwai ambatan banu isra'ila yana nufin sotu ne sotu isra'il shi sa za ga malamai suna kiranta da sotu banu Isra'ila ko suna kuma kiranta da sotu mara al-isra ko a ce surat tauba ko a da sotu bara'a duka zaka samu cewa an yi ishara ne ko manzo Allah ce a suratul lati fiha nisa ko sunan da aka bar labarin mata da yawa cikin ta sai aka samu suratul ne suratul nisa amma kuma misali suratul bakara ya tabbata manzo Allah ya kira ta da nan sunayen ko yanzu falaki da nasu manzo Allah na kira su na hada musu kudin goro guda biyu ya ce musu al mu'awwidatan haka alqur'ani yana da sunaye guda hudu القرآن دع الكتاب دع الفرقان دع الذكر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا أقول سنة ينسو wannan suna yasa a cikin alqur'ani a surori da me daban-daban haka yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukan alkur'ani to amma me yasa alqur'ani ya fi shahara sama da alkitab sama da azzikr sama da alfurqan duk da cewa a cikin hadisai da ma ayoyin alqur'ani duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace su da waɗannan sunayen cewa aka yi lokacin da sayyidina Usman ya rubuta ya sake kufan alqur'ani ya aika su zuwa ya aika waɗannan kofis zuwa garuruwa daban-daban a bayan bangon an rubuta ne alqur'anul karim alqur'anul karim innahu laqur'anun fi kitabin la yamassuhu illa al-mutahharun to sa masa da aka yi alqur'anul karim aka rubuta wannan suna akan sauran sunaye sai ya fi shahara sama da sauran sunaye sadaka sunayen salloli zai iya yiwa ba dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yana kiranta da sunan azhar bane shi zaba ga wannan sahabi sai ke isharar da cewa alhajira allati tad'unaha alula wanda ku kuna ce mata al'ula ne kaga mu yanzu ba mu ce mata hajira ba sai ta kome ula kaga su magabata duk waɗannan sunaye na ɗaukar waɗannan sunaye na'am za a iya samun wasu dalilai da suka samu cewa eh, su ne suka haifar da shaharar wasu sunaye akan wasu sunaye kasan abubuwa da yawa suna da sunaye sama da ɗaya ko yanzu makka tana da sunaye daban-daban ƙur'ani ya ce mata makka ko ya ce mata makka akwai makka alqur'ani akwai makka akwai makka aina ai ta maka ne wani ya ce akwai maka a qur'ani bismillah ibn na arama ne arama jawabin ayan maka ha qur'ani bakkai inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata kuma qur'ani ya kira da ummul qura da ummul qura wa man hawlaha madina qur'ani ya kira ta da suna ne yasriba wa iz qala ta'ifatun minni la muqama farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi'awratin in yuridna wannan kawai ba wai eh, komawa zuwa ga waɗancan sunayen da suke ɓoye su ne suka fi dacewa ba a'a kawai dai zance ne irin na أبنا دكتور كسر علم أدين المسلمين يقول لك وتم تدسين والله تعالى أعلم كذا كلام دام واسي واتو يمزو بل مسنجا وسونا الأذار كو يمزو كنا في ذلك نسيو إيه أسلم هجيرة ها كو كريك تد مشاني تد مكني هجيرة كذا مسكور علم ولا لشيء كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس لو كنت لنا تبي ta dan karkata wa yusalli al-asr yana sallar al-asr thumma a ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madinati wa shamsu hayya dayan mu hada unguwar anguwar awali ya dawo ranar sanan lafiya kalau wannan hadisin ya gabata satin ya gabata da bayani akan sa wa nasitu ma qala fil maghribi sai na manta abin da yake akan sallar maghriba wa kana yastahibbu an yu'akhkhara al-isha yu'akhkhara al-isha allati tad'unaha al-atama kuma manzo Allah yana son a ya jinkirta ya fi sha'awar da so ya jinkirtar da sallar isha'i wacce kuke kiranta da kuma al'ata ma kaga wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfasilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bi 60 ila 100 babu lokacin da zamu iya samun dama mai karshen bayani akan wannan hadisi zamu kwana cikin sa in Allah ya kai mu mai zuwa amma cikin abin da za mu haɗa na bayani in Allah kai fasiri ne zuwa har akwai wani zance da malamai suke yi cewa wannan sahabi da ke cewa sallah kaza wacce kuke ce mata kaza kamar akwai ishara da wato yayi na cewa kamar sunan da kuke nadawa ba shine wanda ya fi dacewa ba tunda zamu zo akai akan bayanin kiran sallar azha la isha'i atama ya dace ko kuma al isha sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi daga inda muka zo Allah kai mu wannan lokaci muna musulmi muna masu imani muna masu layi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau karatun ya tsaya a guri ɗaya ko na na eh ku ya guri wani lokaci ne in kana ji